Muradi TV cikin shirin Kannywood Update. Idan kai ko ke bakuwa ce a wannan shafin, ka tabbatar ko ki tabbatar kin danna subscribe a shafinmu na YouTube Muradi TV. Ko ku biyo mu a shafinmu na Instagram at Muradi TV. Za ku iya turo mana saƙonni ko hotuna a kan hashtag Kannywood Muradi TV. Kuma za ku iya tofa albarkacin bakinku a cikin shirinmu. wajen rubuto mana saƙo ko tsokaci a comment box ɗinmu kuma kada a manta a yi ɗinmu. Ba abin da ya kai soyayya daɗi. Maza me yasa kuka ɓata mana soyayya? Hmm? Maza yes, maza kun ɓata soyayya, soyayya yanzu ta zama ta yaudara, ta zama dai gashi abin da ta zama. Wai maza, maza me yasa kuka mana haka? Hmm? Mu mata idan mun ce muna son mutum muna son mutum sannan muna da rike amana amma ku maza kun lalatar da mu sannan kun bata soyayyan nan soyayyan zamanin nan yanzu babu yauta babu amana cin amana ce a cikinta babban kuskuren da mace za ta yi ma shine ta aure eh, namijin da he's not ready for her kawai da shi dai he just kaza wani namijin he just want to get married sannan ma ya buɗe sabon shafi na iskanci kai this thing is really really really really annoying me maza kun ɓata soyayya hello people kamar da kuka sani suna na sadiya haruna ina fatan kowa yana lafiya please ina so in yi wata sanarwa ta musamman idan ka san ka tura min kuɗi tun last month wato kana so ka yi order abu a gurina Don Allah ka yi min magana saboda ina da alert sun kai biyar ban san wa'anda suka tura su ba tun last month kuma ana ta kiran waya na I'm so busy bana fikin in ma you are among them I'm very sorry please ka mun magana ta WhatsApp ko ko ki mun magana ta WhatsApp akwai kuma wayanda suka yi order din cream a guri na basu ba da kuɗin motar su ba cream din su yana nan dan Allah su yi hakuri su turo da kuɗin motar su a tura musu kaya kamar yadda kuka sani ga face cream din da nake magana a kai idan baki siya ba kuma kina son fuskan ki yayi kyau ki fita ko ba kwalliya ba tare da kin shafa foundation ko da sauransu ba kina iya ki order face cream din nan yana da kyau sosai please idan ka tura min kuɗi ka mun magana please and please thank you hello assalamu alaikum wa barakatuh good morning to everyone today is friday so mutane mutane ba ma mutane social media ba fa mutanen duniya ga baki daya wallahi mu dinga kiyayewa da abin da bakin mu zai dinga gaya ma mutane musamman mutanen da bamu san su ba muna kallon su online muna judging din su so idan ma kana da halin nan ya kamata ka daina ka san da cewa mutuwa ba ƙarya ba ne kwanciyar kabari ba ƙarya bane sannan hisabi shi ma ba ƙarya ba to duk abin da bakinka ya furta ma wani ranar gobe tashi kiyama ka sani sai an tambaye ka so a dinga kiyaye a dinga kiyaye kamar yadda na saba faɗa you should learn how to mind your business okay so have a lovely day i love you guys mata mata kun san me yake kashe mu kuma idan ba mu bari ba idan ba mu bari ba idan ma kina da halin nan kuma ki dena? kishi kishin bala'i ba wai kishin amarya da kisha ba no kishi naturally yana jikin mata ba kya so ki gan kawar ki tana karuwa yanzu idan ba hasada da bakin ciki ba wa zai gan skin dina nan yes my cream is not expensive amma dan ubanki astaghfirullah ki ki ce skin ɗinki ya fi nawa kyau yes i'm so proud of my skin na faɗa mata kishi wallahi gwamma ku dena ku dena har da kai gulma mu kawarki wai my cream is so cheap i'm selling cheap eh, menene i'm selling and eh, cheap bleaching cream is your skin better than mine ke me ce ma i'm selling cheap cheap bleaching cream ki gan skin ina naturally ba powder useless yarinya ke bari in gaya miki ba za ki iya kija da sadiya haruna ba sadiya haruna ba ta dogara da kowa ba ta dogara da kowane kato ba da allah ta dogara yarinyar allah ne ya sa ta take yin duk wani abin da kuka gan tana yi daga allah ne ya kike da suna ma mm, ya in yi mention ɗin sunanta no need ko ok kin gane ne ba sai kin fito kin gaya ma duniya ke big girl ba kin gane ba sai kin fito kin gaya mu duniya kina sa kaya mai tsada ba eh mun gane irin ku iyayenku suna cin gidan laka ana shan wahala ana cin burabisko da miyan kuka amma a zo social media ana karyan bala'i to mu ba da mu ake ba mu kowa ya san asalin mu ni ir gidan talaka ne jikan babu amma talaka mai zafin rai sai ku yi haƙuri da ni ba ni nake posting ba isko kaina ne sai ku yi haƙuri da su amma duk wallahi duk mace na zata ta raina mu wayo awo so alhamdulillah all those order over here. They are going to Kaduna tomorrow. Hey, eh, they are going to Kaduna. This is body cream. Then the kyau will say, when this is uh, assurance clear. Idan kina using na irin baki-baki na hannun nan? irin kina shafa min kin sa su baki baki a hannu to duk zai cire su in ma kina amfani da shi za ki gan result within 5 to 7 days za ki gan result din shi kin ga ga abin da nake faɗa so kun ga wannan shine cake and jolly wannan shine cake yeah this also jolly wannan shine golden face cream So you can order for your face cream. Yeah. So Kaduna people, thank you for patronizing me. I love you guys. Ni fa wasu mutane suna bani mamaki. Idan ka yi posting ɗin abu sai su bi ka page ɗinka su zo su zage ka. Kai kuma idan mai baki ne iri na wanda ba ka bari ta kwana. Idan ka rama daidai da zagin da suka maka sai at the end of the day sai su zo suna baka haƙuri. wai da wasa suke yi na farko idan ka san za ka ba da haƙuri me yasa ka fara zagin sannan na biyu let me tell you something babu wasan zagi tsakaninka da mutumin da baka san shi ba kai in fact ni sadiya haruna ko ka san ni ne ba kowane Tom Jerry ina bari wasan zagi yana shiga tsakanin ni da shi ba saboda wata rana idan kana bari wasan zagi yana shiga tsakanin ka kai da mutum sai ya gaya maka magana cikin habaici wanda zaka je gida ka tattuna ni ka kasa bacci to ni ba haka da ni ina da saukin kai but when it comes to raining wayo bana daukawa yeah so have a lovely yanzu maza sai suna cewa wai mu mata son kuɗin mu yaya to maza bari in gaya muku wani secret yanzu mata we are not after the money oh. eh -huh. open your ear very well we are not after the money kun san me yake damu yanzu soyayya kai ba wai ba fa i love you baby kun gane irin soyayya da nake nufi soyayyan dare yes akwai namijin da ma bai san me zai taba jikin mace ta ji daɗi ba bai sanya zai mata ta ji daɗi ba shi dai gashi nan kawai dai ya shiga ne ya fita idan baka iya ba gwamma ka je ka koya idan kana so ka koya akwai hanyoyi daban-daban da za ka koya we are not after the money o oh. eh ka sa wannan kunan ka we are not after the money idan baka iya soyayya ba go gefe that's the, that's the facts masa ya kuke mun haka ne don allah don annabi kuna su ku kashe ni ne na aje business ni na ni ban ce kowa ya kira ni ba i say if you want to do business with me chat me on whatsapp maza kuna ta kira na barcin rana ban isa in yi ba waya yana kai wallahi ba zama ku kuka ba ku daina business line na ku na ku kuna ah! so ku kashe ne dan Allah da annabi ku daina kira dan Allah haba I say his business line kiran bala'i me saka ba me zan baka kilo dai babana me zaka ba abin da zaka ba ba abin da zan me na damu kanka dan Allah ku daina kira ku daina kira na na ده على كده يعني